tirka dai ta barke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Adamawa, inda kuwa masu neman madafun iko na shiga takarar kujerar gwamna a jihar suka fara zargin cewar waɗansu masu neman takarar suna shirin yi wa jam'iyyar kafar ungulu da kuma yi musu karfa-karfa ko ko ce kama karya. Mutane biyar ne dai suka sayi fom domin neman shiga takarar kujerar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Kwatsam sai gashi, uku kuwa daga ciki sun zo sun yi taron manema labarai da nufin cewar su gaya wa duniya halin da jam'iyyar tasu ta APC ke shirin shiga a jihar. Alhaji Umar Mustapha Madawaki yana ɗaya daga cikin 'yan takarkaru uku wadda suka yi taron manema labaran. Na koyi masa tambaya kan cewar ko menene ma dalilin yin wannan taro na manema labarai a jihar Adamawa? Mun shirya shi ne saboda mu gaya ma 'yan jarida irin ku ku gaya wa duniya cewa abin da muka zartar a mitin da muka yi ya fara samun cika saboda wasu mutane waɗanda muke zaton tuma masu neman ƙuri'a ne sun fara canje-canje na sunayen waɗanda aka rigaya aka ɗauke su a matsayin delegate mutane daga cikin gari daga bayan gari suna gaya mana cewa an caccanza sunayensu an ciccire sunayensu daga ba ma yarda har ta zama mun fara bincike muka tarar kuma akwai alamun gaskiya a ciki to sai dai ba nan gizon take saka ba shugaban jami'ar APC na jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Bilal ya ce waɗannan bayanai dai da waɗannan 'yan takarkaru suke yi, akasari ma dai ba su nitsa bincike ba sun yi amfani da jita-jita ne muna shirye-shirye za mu yi ba mu yi confirming list din ma ba ta yana wani dan takarar yaro da dama ya zo ya karba har ya zo ya canja list list dan guda daya ne sai an kai national secretariat national secretariat mu muna za mu rike da daya national secretariat za su yi su yi confirm da muka yi daidai da malaman zaben na sun zo sun yi daidai nan ne za a sake aika mana cewa ga list na delegate naku na Adamawa state ta ina ma a canja ma da harcen damo to ko menene ma masana suke gani akan wannan batu duba da cewar wannan kartan kasa da nuna wa juna yatsa ya fara ne yayin da ake nufar zaben furda gwani a jami'ar APC a jihar Adamawan wadda majalisar gudanarwa na jam'iyyar ta sa ranar 20 ga wannan wata mai karatowa Dr. Madi Abba malami a jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola kuma masanin al'amura na yau da kullun, shi kuwa cewa yayi wannan bare haifar mata da mai ido ba zai kawo mata cikas a general election da yake gaba in sun bar wa'ansu sun aikata wannan abun da mutane suke korafin nan to wallahi su sani cewa a general election za su samu matsala sosai yan takarkarun da suka yi taron manema labarai a jihar sun hada Gada, Alhaji Umar Mustapha Madawaki da kuma Honorable Abdulrazak Namdas, sai kuma Honorable Wafarni Taiman. Su ne dai suka yi wannan taro domin kira da kuma nuni kan cewar uwar jam'iyya ta san halin da suke shirin shiga a jihar Lado. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka, diga Adamawa a Najeriya.